sani ka na sani na san mamarka na san babanka na san inda ka rayu ka sani to ya kamata mu kiyaye in za mu raddi mu raddi na ilimi ba raddi na taba shaksiya ba kawai ni shawar da nake baka kenan amma na maka uzuri a wannan duk ran da na ƙara jin karatu ka ƙara cewa wai shehu ibrahim Barawo ne ko yayi sata kamar yadda na ji ka faɗa ka yi sharri to wallahi zan fito da abin da wallahi Al'azimu, ka sani in na fara maimaita shi duk sanda zan yi karatu a social media wallahi sai na maimaita wallahi tallahi sai na maimaita to saboda haka ya kamata sun zo da makamai suka fara zaro makamai sun Musa Asadu Sunna suka fara zaro makamai aiko da yake kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu ma asabirina aiko nake ga makamin ka ce kobo muka yi musu fata fata akai yaki mu da mun yarda mu mutu akan dariƙa muka yi musu fata-fata mashin ɗin shi bin ba ɗin abokin musa muka yi fata-fata da ita sabon firajen muka ƙona giya janareton masallacin muka ƙona shi shi ya san an yi haka kuma sannan rikici ya kai har izuwa gaban commissioner of police kuma muka hana masallacin a yi wa'azi shi ya sani masallacin muka hana a yi wa'azi wai a sa lazifi ka abusa to ila yau mina haza ba a sa lazifi ka abusa ai wa'azi wannan magana ina gaya mu kusan maganar shekara goma sha ne mun hana wallahi mun hana su wannan masalatin da suka buɗe muka hana su su yi wa'azi su sa lazifi ka kuma akan akan haka da an kulle masallacin ma to saboda haka lalle ilalla kai Musa sai sun na ka haɗuwar mu da kai ka sani kuma yanzu ma ka shirya ai na san majalisan da kake dan bibbi ka je daman asalin karatunka ba ba wani cikakken masallaci na masu hankali a tudun wada a Kaduna da ake baka kai karatu babu ni na sani babu shi wani cikakken masallaci a ce wai a wannan masallacin a tsakiyar Kaduna ana baka ne ka zo babu shi babu wani cikakken masallaci sai dai ka bi nan unguwan ka je kai lakca ka bi nan unguwan ka je kai lakca to zan biyo ka har inda kake ka san halina wallahi ka san zan biyo ka har inda kake ka sani saboda haka ba za mu yadda muna ji muna kallo ana ma shehunan mu sharri da kazafi ba wallahi mu muka kalle mu mun fi karfin wallahi tallahi mu faɗa mummunan magana ka sayyidina rasulullahi mu yan tijjaniya mu muna kiyaye haƙƙin sayyidina rasulullahi kuma mun fi karfin ka kalle mu mun ka koya mana san annabi ko ka gaya mana waye annabi wallahi baka isa ba wanda mu a cikin salatin da muke ma manzon Allah ma za ka ji mun ce Allah kama annabi salati haƙƙa qadarihi gwargwadon darajar manzon Allah wa miqdarihi al da kuma darajar shi mai girma da kuma darajar manzon Allah mai girma saboda haka wannan borin kunya suke yi a cikin su wahabiyawa nan ake samun masu cin mutuncin manzon Allah shi yanzu ma ya yake da sura eh, Dr. Idris ya yi ya ce bai neman taimakon annabi ana nan ana nan sai ga wannan wannan wannan wannan wannan wawan babba hotoro shi ma ya zo ya maimaita yana ganin kuma ya bi karfin hukuma ko yana ganin yana tare da 'yan sanda kuma falsafa ne wa yau ne babba hoto da ɗan ta'adda ne babba hoto da cikakken ɗan ta'adda ne ya zo yana nuna yana tare da gwamnati ne saboda ya amfani da falsafa ya ci gaba da ta'addanci shi suna shirya wasu abubuwa na ta'addanci a ƙasa nan gaba kaɗan za su ƙirƙiro wata ƙungiya da za a rinka yaƙan musulmi da za a rinka yaƙan kiristoci su ne kawai musulmi wallahi tallahi shine target ɗin babba hotoro amma sai ya nuna yana tare da gwamnati gwamnatin ma bai tare da ita ka duba abin mamaki wai gwaffa hotoro ya fi garin darajar 'yan sanda akan malaman addini zai iya ba 'yan sanda kariya amma ba zai iya ba malaman addini to wallahi 'yan sanda ku sani gwaffa hotoro bai tare da ku a baki ne ya kulu na bi ma laisa fi kulubihim suna faɗan abu a baki ne bai kai zuciyarsu ba suna shirya wani target ne nan gaba ku za su fara yaƙa ku za su fara yaƙa wallahi azim kuma ya zo ya ta cika baki ya zo ta cika baki yana ganin kaman ko ya bi ƙarfin hukuma ne wallahi hukuma ko mun kankantanta wallahi tallahi ba a rena hukuma babu wanda ya bi karfin hukuma a duk duniya no anybody above the law ba wanda ya bi karfin shari'a komin girman ka komin rawanin ka baka yi saka wulakanta ka saba doka dan karamin dan karamin dan sanda sai ya hukunta ka komin girman ka baka yi saka taka doka ba dan karamin dan karamin alkali sai ya hukunta ka kuma ka hukuntu ya zo ya ta cika baki yana cewa da Allah shi wallahi da gaske yake zai biya kuɗi ka kashi wajen 'yan sanda wannan ba reni bane ga 'yan sanda ka yi laifi sannan ka rika ganin ka rena waɗanda za a kai ka wurin su ba za su yi maka wani abu wannan ba rena hukuma bane wannan ba rena sai gashi abin al'ajabi abin mamaki kada ku yi tunanin fa wai kai karan babba hoto da kama shi da sami marin nan kada ku yi tunanin fa wasu manyan manyan malaman dariƙa ne ko shehu ba su ma sani ba wallahi matasan yara 'yan ƙanana game da na gaya muku ba su fi mutum biyu ba ba su fi mutum ba yara wanda kowanne cikin su wanda shekara talatin su ne suka tsaya tsayin daka fa suka sa kuma aka kama shi kuma aka yi mai wannan hukuncin da ya dace da shi yan ƙananan yara a ɗariƙa yan ƙanana kakka tunanin a'a wai a wani shiri aka yi ko manyan malaman ɗariƙa ka duba da irin kurin da ke sai ga yan ƙananan yara na farko kaga shi ne eh, malam naziru shi ɗaya rubuce ko na biyu shi ɗa ne ga shi ɗaya rubuce na biyu shi ne tunda ya ganshi. saboda wanda ya je sa aka kama nashi ai suna tare da bafa hoto. ya gani wanda ya kai karan nashi shine uh, abdulhadi kuma jika ne ga shau dai rubuci dukan ziyara ne kanana ba wasu manya ba kuma ga shi an mai hukuncin da har abada ba zai taɓa manta da wani hukuncin da aka mai ba kuma ya zo ya tuba to shi a afallahu amma salam. duk mutumin da ya mu da mun kaida mun su baye eh, duk mutumin da ya aikata mummunan aiki ya zo ya tuba to wallahi tallahi za mu mai afwa amma sai dai a tare gaba sai dai a menene a tara gaba to saboda haka lallai ilalla wallahi tallahi Musa asidu sunna ka iya bakinka akwai wani karatu da ka sake ka san na sani ka sani ka san na sani ka sani unguwanmu ɗaya da kai ka sani ka san na san yadda aka yi mahaifinka ya rasu ka sani ba ma so muna karatu mu fito social media mu ce wai za mu ci mutuncin ma'ana za mu mai da cin social media cin mutunci da taba shaksiyan mutum ina daga maka kafa sosai ya gamata ka san wannan amma akwai wani karatu da kai wanda ya so samun rai akan shehu ibrahim ka ce wa shehu ibrahim barawo ne wannan karatu kar ka ƙara gangancin maimaita shi wallahi wallahi wallahi wallahi malam musa da sunna idan ka ƙara ƙoƙarin maimaita wannan maganan ka san cewa na san ka na san babanka na san tarihin rayuwarka ni ko tare muka taso unguwa ɗaya in ka isa ka zo ka faɗa cewa rayuwata ba ta ƙare a istighfari da salatin annabi da kuma abin da ya shafa ainihin harkan manzon Allah bane in a rayuwata akwai wani abu da na ni ko iyayena na banza na ainihin na ainihin abu wanda yake mara kyau na baka dama ka zo ka faɗa a social media kai ka san babu to abin da nake so nake ƙara jan hankalinka shine wannan karatu da ka yi akan shehu ibrahim wai barawo ne ya kamata ka kiyaye taba shaksiya in za ka yi raddi mu yi raddin mu cikin hankali da ilimi amma ba irin wannan karatu dukan ba bai dace ba na ji wannan karatun zuciyata ta min zafi sosai amma wallahi ka kiyaye wallahi ka san na san ka farin sani asalinka na sani na san mamarka na san babanka na san inda ka rayu ka sani to ya kamata mu kiyaye in za mu raddi mu raddi na ilimi ba raddi na taba shaksiya ba kawai ni shawar da nake baka kenan amma na maka uzuri a wannan duk ran da na ƙara jin karatu ka ƙara cewa wai shehu ibrahim barawo ne ko yayi sata kamar yadda na ji ka faɗa ka yi sharri to wallahi zan fito da abin da wallahi azimu ka sani in na fara maimaita shi duk sanda zan yi karatu a social media wallahi sai na maimaita wallahi tallahi sai na maimaita da saboda haka ya kamata a kiyaye amma yanzu musa asadu suna zan tabbatar da ƙaryarka da kai ma shehu mansur da kuma ha'inci na ilimiya shine shine shine shine abin da ake cewa khiyana al ilmiya khiyana al ilmiya al khiyanatu al ilmiya abin da ake kira maza al khiyanatu al ilmiya ha'inci na ilimi da kai wai dan gaba da shehu mansur yanzu samu al'umma su ji daga farko har ƙarshe tabbatar da cewa shehu mansur yana yaban annabi ne yana kamba ma annabi ne babu mummunan magana a cikin magana da ya faɗa saboda ga yan uwa ku saurara da kyau ga wannan bayanin zan sanya muku yanzu insha Allah ku ji da kunnen ku shi kuma lawali'u in ya wulka baya bacewa na'am na'am na'am in ya buga ya tsaya mm. kenan ya tsaya ke to saboda haka tawali'u in ya warka a zuciyar bawa so sai ya dinga mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga khayyala annabi da ya zauna sai dinga yawan tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga inan kaza kaza kaza kaza kaza kaza a farke takhayili zai dinga yi Eh. amma idan ya kwanta bacci kuma sai gan shi amma in ya farka ba zai iya ganin sa ba ruhin sa bai karfi ba to sai ya dinga tunanin shi sai ya dinga ganin shi kamar gashi gashi gashi gashi shine zaka shi yana faɗa a makamin ukhayyiluhu fi khadiri wa ka annama arahu iyanan wa min niyya ya qarubu mm, yes yes to lawai'u ya haska kenan idan lawa'i ya walka shi kuma sai aka annabi ya kazata sallallahu alaihi wasallam yasa wanda bai san wannan ba ba abin da za ga mai gani shi annabi annabi ya mutu ba an binne shi kawai eh, in ka irin waɗannan abin ya kawo bayanai ka tafa kawai kai dariya ka bashi ba ka zai baka wuya eh. zai wahalar da kai wato lawa'i'u eh. shine warke in ya buga ake ganin annabi ya kazata shine zaka ji a makamin shi ki cara aitu rasulullahi jaharan wa ya kazatan na'am ibari sa hal zakal mahallu mahallu yes yes to shi kuwa lawa eh, lawami'u eh. walqiyar lawami'u shine wanda in ya haska ake samun ma'iya na'am manzo Allah ba a rabuwa sallallahu alaihi shi ba magana an yi mafarkin sa bane ko an ganshi ana tare gam gam na'am ana tare gam gam mm. harshen wanda ya kai wannan makami duk inda ya zauna zaka dina cewa wa alamu annabikum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alamu أن فيكم رسول الله لو يديكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون saboda haka a wannan ne zaka shi radiyallahu anhu yana cewa ra'aitu rasulallahi jada bi wa ma gaba anni barran wala bahara yes yes yes wa ma gaba anni Mm, kuma gaba annin dara to wannan makamin ne wannan makamin an kai sha aka yi saboda ka dawali ulama abota ilimin shari'a ne mm. shi ke haska musu duk rubuce-rubucen shari'a da kake gani daga hasken dawali suke samu sannan lawa'ihu na ma'abota ilimin ɗariƙa ne duk abin da kake gani na asraran dariƙa da ake rubutawa to daga hasken lawa'i ba ke samun shi sannan lawami'u na ma abota ilimin hakika ne duk abin da kake gani na asraran hakika shi kuma daga wato wannan walgiya ne na lawami'u ake samunsa mm. shi yasa su alu shari'ati ana kiran su ahlud dalili wal burhani mm. ahlud dalili wal burhani ma bota muqabala da jayayya da kafa hujja duk abin da za ka gaya musu ba za su taba yadda ba sai sun gani eh. a ina ka gani duk jawabin da za ka yi a ina ka gani saboda dalili ba laifin su bane su ahalu dalili ne wal burhani sannan mukaddaman dariƙa su kuma masu gaskiya a ciki ba masu neman kuɗi da dariƙa ba ba masu neman girma ko jama'a ba amma masu hidimar dariƙar to su waɗannan ana kiran su ahalu shuhudi wal iyali hmm. na ahlul shuhud wal iyani su kuma akabiru ahlul hakikati? ana kiran kiransu ahlul rasuki wat tamkin ahlul rasuki wat tamkin yasa walqiyar nan kala uku da suke wani gawa? wani mawaƙi cewa ya ayyuhal barkun lazi yalma'u na ayi aknafi sama ta tsawo ya ayyuhal barkun lazi yalma'u ya kai wannan walƙiya da ke buga haske wai in tambaye ka min ayya kana fi sama ta tsawo daga wani lungu ne daga sama kake bugo hasken ka hmm. daga ina ne kake bugowa saboda abin haka yake to ne shi albarku din nan duk mutumin da Allah yake so ya bi shi farko da za a fara mai shine wargiya na'am in Allah yana so bawa ya bi shi abinda za a fara mai shine wargiya yasa bayan Allah suke cewa albarku huwa awwalu ma yabdu lil abdi min al-lami'in nuri فيدعوهم إلى الذكور إلى الحضرة نعم للسير في الله walgiya ita ce farkon abin da yake fara bayyana ga bawa wanda zai kira bawa ya ce biyo ni sai ya kai shi zuwa hadratul qurbi zuwa hadarar kusanci lissair fillahi domin tafiya cikin Allah wannan walƙiyar ba wani bane annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan ya walƙa sai ci biyo ne hmm. shi kenan sai ka ji mai shi yana cewa iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in hannan yawman al-masir ba'idu yes yes yes inda yake nan ne haske yake inda ba annabi tuhu ne ina zan bi sallallahu alaihi ba na gani ai na'am ba na gani hmm. inda annabi yake nan kawai nake gani inda ba shi tuhu ne ba na gani balle in saka fa a wurin saboda haka walƙiya kinaya ce sunan annabi ne sunan hakika muhammadiyya ce albarku sunan hakikar annabi ce sallallahu alaihi wasallam domin hakika muhammadiyya tana da sunaye da yawa na'am su bayi manyan bayin Allah suna masa alkunya suna kiransa albarku na sallallahu alaihi wasallam al'anqa'u sallallahu alaihi wasallam gaggafa hmm. ikul na'am manzo Allah shine ikul na'am sarkin tsuntsaye شركين سنزعي نعم شوكبان سنزعي نعم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم شيني الورقاء صلى الله عليه وسلم شيني القاف صلى الله عليه وسلم شيني القراف صلى الله عليه وسلم حنكاكا صلى الله عليه وسلم شيني الشجرة صلى الله عليه وسلم متاجيا mai ya'ya ka tsinka ka sha in kana jin yunwa wadda ba ta da ya'ya ka kwanta ka ji inuwa sallallahu alaihi wa sallam az-zumradatu sallallahu alaihi wa sallam al-barzakul jami'i sallallahu alaihi wa sallam al-ismul azami sallallahu alaihi wa sallam ummul faibi sallallahu alaihi wa sallam ummul kitabi sallallahu alaihi wa sallam al-qalamul a'la sallallahu alaihi wa sallam an-nafsul kulli sallallahu alaihi wa sallam ad-durratul bayda sallallahu alaihi wa sallam al kulli sallallahu alaihi wa sallam al-jismul kulli sallallahu alaihi wa sallam الحق الأول صلى الله عليه وسلم الخلق الأول صلى الله عليه وسلم الظهور الأول صلى الله عليه وسلم المبدأ الأول صلى الله عليه وسلم الظهور الأول صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم الطور صلى الله عليه وسلم الكتاب المسطور صلى الله عليه وسلم البيت المعمور صلى الله عليه وسلم السقف المرفوع صلى الله عليه وسلم البحر المسجور صلى الله عليه وسلم الكتاب المبين صلى الله عليه alaihi wa al-imam al-mubin sallallahu alaihi wa sallam me Allah ji wa kullu shay'in hasainahu bi imamin bi imamin mubin na'am sallallahu wa العرش التقوي صلى الله عليه وسلم الرفرف الأعلى صلى الله عليه وسلم المشكاة صلى الله عليه وسلم المصباح صلى الله عليه وسلم الزجاجة صلى الله عليه وسلم الكوكب الدري صلى الله عليه وسلم ياسين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله الله عليه وسلم والكتاب المبين صلى الله عليه وسلم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صلى الله عليه وسلم إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سورة wannan shine takaitaccen wato ma'anoni wanda suka shafi a barko za mu dakata gobe sai mu tashi ci gaba da fassara a barkon waishin walgiya ce kamar shi yana tambayar a barkon waishin walgiya ce bada ta bayyana nawar marabi daga bangaren katangun gidajen madina yalma'u yake buga haske ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya zama <laughs> to alhamdulillahi yan uwa kun ji daga cikin masu sauraro ba ko da ya ce wallahi har jazba ta kama ni shau mansir yana magana ne yana kamba annabi yana girmama annabi da yake wahabiyawa manafukai ne azzalumai ne ba su da adalci sai je ya yanke wancan kun da ji karatun tun daga farko wanda karatu ne na kusan awa ɗaya da wani abu wanda ana faɗan girman annabi kimar annabi kuma ya ambaci wannan dabban ne saboda ita wannan dabba dabba ce dabbobi ne wanda sarakuna ne a cikin yan uwansu to haka annabi yake sarki shugaba a cikin al'umma ana buga misali ka duba irin kirarin da shi wannan malami shehu masir imam yake ma na rasulullahi yanzu ga wani ma a cikin masu comment na ce wallahi hajjaz ba ta kama shi ku duba ku ji amma saboda manafanci irin na Musa Asadu Sunna saboda manafinci da duk yadda za su sai sun yi sai sun nemo laifi sun daura mana sufaye wai dan yan uwansu sun yi laifi sai sun nemo laifi su daura mana saboda yan uwansu sun yi laifi shine ya yanke karatun ya sanya muku iyanan to yanzu wannan karatu da na sanya muku shekara uku da yin shi ma kenan wannan karatun shekara uku to yanzu kaga ya tabbatar da cewa duk ya tabbatar da cewa Musa Asadu kunna Musa sunna ya ji kunya Musa ya ji kunya domin yanzu duk wanda ya ji wannan karatu da nasa sa complete din shi ya tabbatar da cewa wallahi a cikin wannan karatun babu babu cin mutuncin annabi babu wulakanta annabi hasali ma girmama annabi ake ake kambama annabi ana faɗan sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daraja ne na sayyidina rasulullahi wanda kuma kun ji bayani daga bakin me shi saboda haka lallai ah, wahabiyawa wallahi kun makara wallahi tallahi kun makara wahabiyawa kun makara mu tijjanawa ba mu da abin da ya fi annabi annabi ya fi uwarmu annabi ya fi ubanmu annabi ya fi mu, annabi ya fi matanmu annabi mu ne waɗanda annabi ya ce a shaddun nasili hubban ƙaumun ya kunu na ba'adi ya ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani annabi ya ce mutanen da suka fi sona wasu mutane da za su zo a bayana ɗayansu yana burin da zai rasa iyalansa da 'ya'yansa da dukiyansa don ya ganni wallahi da yayi ga munan ya rasu lallahi muna girmama ka takalmin ka ba muna girmama ba. ibrahim allah ya kara masa yadda shi ne shugaban masu ladabi a jadabin manzo allah saboda yadda Shebara yake girmama annabi yana cewa idza sara kairun nasu sirtu wara'ahu idan annabi ya idan annabi ya tafi to inda annabi ya daga kafa nan nake ajiwa ma'ana duk irin sunnonin da manzo Allah ya ce mu tsaya anan bana ketare iyaka ta masak bi aziyalin nabiyyi mutabi'an sai ya ce mazahibahu falmu da satu falala kai riko da gidan sunnan annabi Muhammad hanyar annabi ko bid'a karka kawo ko bid'a karka kawo zaka je yana cewa Maulana Sahibul Faida yana cewa walaiti akuna al-yawma turbatan na alihi ni barhama ina ma in zama kasan da takalmin annabi ya taka kasan da takalmin annabi ya taka walaiti arakun ina ma in zama asuwakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asuwakin annabi shi ibrahim Allah ya kara masa yadda saboda ku dai wahabiyawa kun ji kunya wallahi yana daga cikin abubuwan da yake tabbatar da ku wahabiyawa masoya a makiya manzon Allah ne duk abin da ke nuna darajar manzon Allah abin nan ba kwa so bata muku da yake hatta hadisi hadisi wannan in ya nuna darajar annabi to ku wannan hadisin sai kun ce bai inganta ba yanzu ku ne kuke ɗauko hadisin Huzaifa na cikin Bukari kuna cewa manzon Allah na fitsari a tsaye a bakin ku ake ji kun ga fitsari a tsaye kaskanci ne yanzu ba zai yiwu in kalla baban Musa da sunna in ce na ganshi yana fitsari a tsaye ba sai ya ce na kaskantar mai da baba amma dan izala ba wahabi a wurin shi a ce annabi na fitsari a tsaye kwalliya ne saboda ya ne manzon Allah eh atan nabi sallallahu alaihi wasallam su bada ta kwanfa bala ka'iban manzon Allah ya je bolan wadansu mutane ya fitsari a tsaye a cikin bukari ko to a bakin ku ake ji duk abin da zai zama kaskanci ne da manzon Allah shi kuke yadawa duk abin da zai zama daraja ga manzo Allah kuma sai ku ce abin ba haka bane yanzu kun ce iyayen annabi yan wuta ne me wani amfani zaka samu ka ce iyayen annabi yan wuta ne wannan kenan sannan sai na rasulullahi akwai hadisin da yake nuna martaban shi shine idan san baitumul walad da muhammadan fa akrimu in kun haifa da kun same suna muhammadu albarkacin sunan muhammadu ku girmama dan dan wa ausi ulahu fil majalisi in yazo wajen zama ku bashi wurin zama kai uban ka tashi ka ba dan ya zauna albarkacin sunan manzo Allah wala tukabbihu lahu wajha kada ku rinka daure ma dan fuska balantana ku zage shi kun ga wannan hadisi ne yana nuna darajar manzo Allah to wahabiyawa sun ce wannan hadisin bai inganta ba annabi na fitsari a tsaye sun ce hadisin ya inganta eh sun ce hadisin ya menene ya inganta annabi na zuwa ɗakin wata mata ta kwanta ya kwanta akan cinyarta har ma ta rinka laluba kan annabi akan annaba akwai kwarkwata sun ce wannan hadisin ya inganta an je yaƙi an kashe mutum mata ko idda bata yi ba ya wal mutallaqatu yatarabbasna hinna anfusihinna ta quru Allah ya ce mace da mijinta yau ya sake ta to ta zauna sai ta yi wata uku jini uku tukunna za ta yi aure a ƙara aurenta sannan والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ما تد مجن تيمت كما بأيدا namiji ya taba ta koya aure ta ba sai ta yi wata hudu da kwana goma amma suka ɗauko hadisi suka ce wai manzon Allah sallallahu an je wani yaƙi hadisin safiya aka kashe matan wani kafiri akan hanya kamun a dawo gida manzon Allah ya kwanta da ita wannan hadisin bai ci karo da aya ba sun ce hadisin ingantacce ne suka ce hadisin ingantacce ne a kan hanya fa Allah ya ce mace yanzu in mijinki ya mutu in mace mijinta ya mutu ba za ta yi aure ba sai ta yi kwana wata hudu da kwana goma amma a hanya da aka je yakin kamun a dawo a wannan hanyar annabi in ma ya aure ta kenan ya aure ta a hanya sannan kuma kamun a je gida ya yi jima'i da ita a hanya a cikin sahabbai sun ce wannan hadisi ne ingantacce ga sunan abubuwa wanda zaka gani na raza'il abubuwa wanda suke na kaskanci sai su rinka ɗaukowa suna danganta wa manzan Allah abubuwa kuma wanda yake nuna darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su rinka ainihin dankofa wannan abubuwan an ce manzan Allah ya ga Allah sun ce bai isa ba bai ga Allah ba bayan Ibn Abbas ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu wahabiya sun ce bai gani ba duk abin da zai nuna darajar manzan Allah za su ce ƙarya ne bai yiwu ba annabi bai kai ba eh mun ce annabi muhammad mutum ne ba kaman kowa ba sun ce ƙarya ne annabi muhammad mutum ne kaman kowa shebran Allah ya kara masa da yana cewa muhammad abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun marra mazalika safihi annabi muhammad bawan Allah ne ba wanda ya isa ya kamanta kanshi da manzo Allah duk wanda ya ce annabi muhammad mutum ne kaman kowa mai da shi wawa dolo ne eh duk abin da ke nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji sun ce wannan abin bai inganta ba amma duk abin da ke nuna kaskanci ga manzon Allah za su ce wannan abin ya inganta saboda haka wahabiyawa wallahi kun ji kunya wallahi tallahi kun ji kunya mu duk inda muke annabi shine a gaba annabi shine ji a gaba annabi shine a gaba kuma wallahi muna son annabi fiye da duk abin da muka mallaka a duk duniya kuma wallahi tallahi mun san muna tare da sayyidina rasulullahi kuma mu da kuke ce mana mushrikai kafirai mu sufaye me yasa in za mu mutu muke cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah me yasa in mu mushrikai ne tijjanawa in za su mutu suna cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ya muke cikawa da kalmar shahada idan mu mushirke ne ya muke cikawa da kalmar shahada ka taba ganin mushriki kafiri ya cika da kalmar shahada eh ka taba gani ka taba gani saboda haka yan uwa wannan dai yanzu kowa zai yi ainihin shari'a kuma zai tabbatar da cewa wahabiyawa ne ma suke suka sun dangwala ma dukkan wani sufi batijja ne laifi wallahi mu girmama annabi shine aikinmu ba ma batanci ga sayyidina rasulullahi kowa ya sani batanci ga sayyidina rasulullahi naku ne wallahi tallahi batanci ga sayyidina rasulullahi naku ne saboda haka yan uwa ba tsawaitawa za mu yi ba za mu dakata a nan kuma muna so a yi sharin wannan bidiyo ya isa saboda dukkan wani manafikin ba wahabi da yake kokari ya danganta wani abu na batanci ga sufaye su ce wai sun yi batanci ga manzala sallallahu alaihi wasallama to muna nan mu insha Allah rabbi za mu yi kariya za mu yi jinjina ga ɗan uwa mai albarka shine sai ya di a sunusu kunni garkuwa wanda shi ma ya sha gwagwarmaya gwagwarmaya yana ba da nashi irin gudunmawa ga shi malami ne amma sai ya tsaya bangaren waƙoƙi wanda ya zaka akwai ta waka tana nan da ya fitar da ita wanda ya akan Idris Abdulaziz a ƙarshe zaka ji ya sanya sunan dakaran ɗariƙa Allah ya saka mai da alkhairi akwai ɗan uwa mai albarka shine Abdulmalik ɗaya daga cikin ɗalibanmu a zazzawi baya gushewa da'iman yana kasancewa da mu a wannan akwai ali abdulaziz shi ma allah ya saka mai da alkhairi akwai ɗan uwa mai albarka wanda shi ma yana tare da mu a cikin wannan farfajiya mai albarka shine sayyidi isiya e, sise shi ma allah Ta baraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya bar mu cikin soyayya sayyidina rasulullahi akwai dan uwa mai albarka shi ma sayyidi Muhammad Ibrahim shi ma yana tare da mu a wannan farfajiya mai albarka shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin saka mai da alkhairi kuma dukkanmu Allah ya biya mu na alkhairi sannan akwai taro wanda za mu shirya shi a nan garin Kaduna cikin 'yan kwanakin nan insha Allahu wanda za mu ci gaba da ba annabi kariya za mu shirya shi cikin 'yan kwanakin nan mun fara sanarwa saboda lokacin yana nan duk wa'innan dakarai insha Allah za mu gaito su garin Kaduna ana ganin garin Kaduna kamar garin Wahabiyawa ne ko sannan za mu fito muku da mazaje na cikin garin Kaduna wanda za a zo a zo a ba sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kariya za mu gaito su sai da Abul Fatih Sani su sai da Nasir Ado Musa su sai da Imam Junaidu su sai da ah, ah, su sai da Munir Koza duk za mu gaito su su saidi yaya sahabi a sankawi su abu sadauki Sayidi shammar da Sayidi barhama gombe da Sayidi ah, dan uwa mai albarka ah, ah, da sauransu ne wanda lokaci ba zai ba mu dama mu kama sunayensu ba za a zo wannan farfajiya insha Allah rabbi mu ci gaba da ba sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariya Allah ya kara wa manzo Allah ai shiyarin sako ya isa kuma sako yana isa lallai idan sako yana isa su kuma makiya Allah sallallahu Allah ya kara musu bakin ciki a cikin zuciyarsu su ta bakin ciki mu kuma masoya Allah mai ta farin ciki alfarman shugaba ja gaba Allah ka biya mana bukatun mu alfarman shugaba ja gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbana ya kal awalimi rabbana bayna kulli zalimi wa jazil kulli man ilayna asana wa jazi anna hasana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al rabbil alamin